بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan safiya ta talata goma sha shida ga watan jimadul ula a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha tara ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2011 miladiya za mu dora a karatunmu na wannan littafi al-muqaddimatul ajurrumiya da take magana akan nahu inda yake muna cikin eh, babul af'al da malai mana bayanin karkasuwar fi'ili maudi da mudari da amr sannan mana bayanin kowanne ya mana bayanin mudari ya fayyace mana har maka kawo kan annawasib abubuwa da suke sawa aiwa fi'ili mudari nasaba guda goma da ya kawo su wanda yake yanzu za mu tashi akan aljawazim abubuwan da ke sawa aiwa fi'ili mudari jazma isa malai ce wal jawazimu 18 abubuwan da ke sawa a yi wa fi'ili mudari'i jazma mun dai san mecece jazma shine abin nan ko dai alamar jazma ta zama sukun ko alamar jazma ta zama share harfin illa ko ta zama share nunu a cikin al'af'alul hamsa mana akwai asukun akwai kuma alhafu a takaicen takaitawa kenan alamar na jazma ko ya zama asukun ko kuma ya zama alhafu malaki cewa wal jawazimu 18 wahi lam walamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wala fi nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma wa izma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة waɗannan su abubuwa guda goma sha takwas da malam ya lissafa mana waɗanda suke mafi ile mudari jazma na farko lam lamma wa alam wa amri nau biyar wa du'a'i wa lafin nahayi wa du'a'i wa in wa ma no kenan goma wa man wa mahma wa izma wa ayyu wa mata no kenan sha wa ayyana sha shida wa aina sha bakwai wa anna sha takwas an samu karuwan no kenan an samu karuwar haifuma da kaifama da idza fi guda uku kenan ko to kaga a can sai ka ce walamar amri wa du'a'i ɗaya kenan sai ka lissafa da lamul amri da lamul du'a ɗaya ne da lafin nahayi da lafin du'a'i ɗaya ne sai baka cewar goma sha takwas kenan waɗannan su ne al'amuran da ke sawa a mafi ilimu zari'i jazma saboda mariga mun san fili mudari yana farawa ne da ɗayan abubuwa guda hudu su ne anaitu alhamza da nunun da ya'un da ta'un za ka ce af'al ko af'al naf'al yaf'al sai taf'al idan ka ce ka gana gaba ɗaya ƙarshen fi'ilin mai yake da shi rufu'a eh af'alu naf'alu yaf'alu taf'alu idan ka kawo lan sai ka ce yaya lan af'ala izan uh -huh. نفعل idan نفعل da sauransu muka zo kuma muka na nam yanzu wanda za mu shiga su ne na lam yadda za a zama af'al wannan shine sukun shine alama na jazma a yaushe fi'il mudari za ka mai wannan ya zama larabcin ka yayi daidai su ne waɗannan abubuwan guda goma sha takwas da malam ya ambata yace su ne suke mafi ili mudari'i jazma saboda haka in maka lissafa su za ga cewar ko in maka kallace su za mu ga sun su kashi biyu kafin mu shiga cikin bayani su waɗannan guda nawa guda sha takwas akwai waɗanda suke mafi ilimu mudari'i ɗaya jazma eh akwai kuma wanda suke mafi ilimin zari'i biyu jazama sun suka su kashe nau kenan biyu domin akwai wanda yake su fili zari'i ɗaya kawai suke ma jazama na farko akwai lam da malam ya faɗa ko don su ne malam ya kawo ya ce lam kamar ka ce lam af'al lam yadrib lam yazhab ku ci gaba lam yaktub lam yajlis lam yaqra lam yaftah to yanzu daga ce lam yaftah me fasara shi eh bai bude ba yanzu lafazin bai bude ba kana ba da labarin abin da ya huce ne ko abin da ake ciki ko abin da zai zo nan gaba abin da ya wuce shi sa suke kira lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalb kun gane ko harfu nafiyin wa jazmin wa qalbun wa qalbin saboda mai aka kira ta harfu nafiyin domin ta kore saboda mai aka kira ta wa jazmin domin taimafi ilimin zari'i jazma saboda me aka kira ta wa qalb domin ta canza fi'ili madi fi'ili mudari'i ya koma fi'ili madi kullura ta jirkitar da fi'ili mudari'i ya koma fi'ili madi dan ka ce lam aktu ban rubuta ba lam ajlis ban zauna ba kaga kamar kana ba labarin wani abu da ya huce kenan a fakaice haka to wani shi sa ake kiranta wa qalb domin ta canza fi'il mudari'i daga mudari'insa ya koma madi ma'anan sai wanne kuma sai lamma ita ma lamma tana share fi'ili mudari'i ne har zuwa zamanu takallum zuwa yanzu banda nan gaba misali za ka ce lamma af'al har yanzu ban yi ba har yanzu nan da nake magana da kai ban yi ba kuma bai ci wannan da ke ko zahaba zaidun walamma azhab zaidun ya riga ya tafi amma ni har yanzu ban tafi ba kunga ga wannan fayin ila zamani takallum ne bai zo nan nan gaba ba ka kore rashin tafiyar ka ne har zuwa yanzu da kake magana wannan bai hana ciwar nan da minti ɗaya abin ya wuce ba kalla lamma ya ƙudi ma amara kaga lamma harfu jazmin kenan ko to kaga ya ƙudi ne muke nema ya ƙudi fili ne mudari'i majzumun bilamma wa alamati jazmihi aiwa haffafu illa haffafu illan da aka share wanne ne saboda me saboda kasara ce ta zo kafin harfin illa ɗin kamar yadda bayani ya gabata nam lamma wa zai kawo mana ta ƙur'ani wa lamma ya atihim mafallazina min qablihim aha kashi me eh ba ita ba ce isa na cewa zai kawo ta mai ba zai kawo uhm? yau ai mun kawo wannan walamma ya ce kuma amma sai fitan tara kullu jannata walamma ya ce kuma walamma ya alamin lazina eh wani قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان يدخل يدخل Hmm? to kun ga yanzu akwai wani tsakanin lamma da lama ai kun ga duk ba ku kawo lama ba kun yi shuru ba akwai lama ba alama ya tafajjara minhu al-anhar alama ya shakaku wa ya minhu minhul ma alama ya habitu min khashyati Allah nam akwai lam wacce lam da kawo qur'ani lam lam yalid lam yakun allazina kafaru lam lam yakun allazina kafaru eh wa lam yakhsha ahadan illa Allah na masa mano kenan bide lam da lamma sai na uku shine alam wa alam eh akwai alam shi alam lam ɗin nan ta ɗazu ita ce aka ƙara mata hamzatul istifham litaqrir hamzatul istifham litaqrir domin idan hamzatul istifham ta shiga na fayu tufidu a taqrir taqrir ba takrir ba ba takrar ba tabbatarwa alam nashrah laka ko alam nashrah laka shin ba mu faɗaɗa ba mu haskaka kirjinka ba kun gano wannan da kun fahimci wannan aka ga ana tabbatar da abin da aka yi ne ba ana kore wani abu ba ne kun lura da jumlar kun ga ta da inda babu alhamza sai zama mai korewa to amma da aka sa alhamza sai kawo tabbatarwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin baka ga yadda ubangijinka yi da adawa ba to ana za ka amsa sai ka ce yaya a ka ce bala eh sai ka ce bala ba amsa ta da na'am dan ka amsa da na'am ka kore kenan eh ban gani ba alaysa Allahu bi kafin abda sai ka ce bala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ka ce bala eh ba a masa shi da na'am a ah, yanzu mutum ya zo wurinka sai ka ce ashe ban zo wurinka ba sai ya ce maka eh ya ke mun samu ne mun samu alam saboda haka alhamza ta farko sai ka ce hamzatul istifham tufidu taqrir lam harfu fahim wa jazmin wa qalb sai na na gaba shine mai kuma alamma ita ma dai alamma kamar lamma din ce waccan kamar lam din ce wacce yake ga alam ga kuma hamzatul listifham allati tufidu at-taqrir alamma gani alamma ta zahab har yanzu baka taho ba saboda mun yi magana na fayu da lamma yana zuwa ne zuwa yanzu nan da ake magana baya zuwa nan gaba sabanin na fayu da lan kaga na fayu da lan yana zuwa mustaqbal ne na fayu da lam yana jirki tafi fi'ili mudari ya koma madi na fayu da lamma na fayu ne yana zuwa har lokacin da ake magana alam ma ta zahab a har yanzu nan baka tafi ba ko fahimci wannan da kyau ko a har yanzu nan baka tafi kun ga fassara za ta yi maka tasiri kenan in aka ce ka fassara abin nan lam ya zahab da alam ma ya zahab mhm. bai taho ba alam ma ya zahab har yanzu bai taho ba a ga alam ma ya zahab tana bukatar ka sanya mata alamar tambaya a ƙarshe ko alamar talistifam nam sai na gaba lamul amri lamul amri shine lamun din da ke fa'idatar da umarni lamun ne da ke da kasara ana sha shi ne a farkon fi'ili mudari'i jilisu ina farkon fi'ili mudari'i ba yawon ba yawwa sai ƙara lamun kafin yawon din sai zama ya kenan liyajlisu kenan to a larabci sai ka ce liyajlis liyajlis ya zauna litajlis zauna kun bai ci da ke ko da litajlis da ijlis duk umarni suke bayarwa a shi nan salo ne na larabci in an jima ka ce da wani ijlis jima ka da suka ce da wani kuma litajlis yana fata mun fahimci wannan wannan shine lamul amri lamadin da ke bada umarni to kuma idan aka ce umarni shine ne aikata abu daga sama zuwa ƙasa uba ya nemi wa kenan ɗansa wani shi ne umarni shugaban ƙasa ya nemi talakawansa su yi kaza wani shi ne? umarni amma idan talaka suka nemi shugabansu yi kaza wani ana kira shi umarni roƙo ko addu'a shi yasa malam ya ce wa du'a da lamu du'a wa lamun amri wa du'a'i da lamun ɗin da ke ba da umarni da lamun ɗin da ke ba da roƙo e duk kowane lamun ɗin yana da yi mafi ilimu zari'i jazma ka fahimci wannan da ke ko ka fita kasuwa sai yara suka ce baba kaso mana kaza umarni suke bayarwa roƙo suke yi amma ka ji ka to ashe kenan yanzu abin da zai bambance maka tsakanin umarni da roƙo ba fa roƙo na maroƙa ba abinda zai bambance maka shine siyaqul kalam yadda magana ta taho rabbana atina fi dunya hasana ya Allah ka bamu a wannan rayuwa abu mai kyau kaga ati fi'li ne abin da du'a'i ne kenan ko ba fi'li amri bane kun shiru yawwa to amma da Allah ta'ala ya ce wal yufunu zurahum su cika alwashin su wal yufunu zurahum kaga wannan umarni ne to saboda ka sai mu fahimci akwai lamul amri akwai lamul du'a kowannen sai yana mafi ilimin mudari'i jazma in an ce lamul amri shine umarni daga sama in an ce du'a shine roƙo daga ƙasa zuwa sama ko fahimci wannan da ke ko kowanne lamun yana mafi ilimin mudari'i jazma shi lamun din al'asulu asalinsa shine a yi mai kasara saboda ka sai ka ce litajlis litajlis litajlis kun lura wannan da ke ko idan kana faɗa ma wani dattijo ne to ya nuna kana roƙon shi kenan kun yi shiru ya zauna in kuma kana faɗa ma wani ƙasa da kai ne kana umarta shi ya zauna kawai kun ji bambancin amma lafazin litajlis asalin shi yana bada umarni ne saboda mai muka fahimci umarni yake bayarwa saboda wannan lamal amri din to kuma kaga akwai su da yawa a cikin qur'ani isa ilmul ma'ani a fannin balagha suke da wannan babi din da ke fayyacewa menene umarni menene ba umarni ba kuma suna tattauna shi a usul fiqh dan in ka zo karanta ayoyin ka fahimci wace aya ce umarni wace aya ce kuma roƙo da ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu aka ga ba umarni kake baiwa ba roƙo kake yi eh na'am eh liyaqdi alaina a roƙo suke mana suna roƙo an ubangiji ya ɗauki rayukansu ƙala ina kuma maki so nam yanzu mun jime lamun me yake da shi kasara idan wawun idan shi lamun ɗin ya biyo me ko ko thumma ana mai sukun a ce wal tajlis kun lura ka ce wal tunda yanzu lamu din asalin shi menene kasara amma in ya biyo wawun ana mashi ɗauri a ɗaure shi mhm. wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan afan khafu alaihim wal yakhsha ko ba kai ke ba wal yaksha saboda aka ce wal yaksha saboda an share harfin illa mai harfin illa din alifin saboda mai maka ce alifin ne saboda akwai fata a kan shino aga wal yaksha lazina wal yufunu zurahun wal ya tsawafu bilfaitul atik thummal ya ƙazo ta fasahun thummal kaga inda suka yi summa ko summal summal ثم summal saboda ثم lamun ya biyo summa summal yaqdu ثم wal yufu تفضهم wal yatawafu bil baitil atiq saboda mun fahimci waɗannan abubuwa ko shi lamu yana da kasra ne lamul amr ko du'a amma ya biyo wawun ko fa'un ko summa to ana mai ana mai ɗauri nan eh eh shi waɗannan ɗin ba sai ga babu shi nan eh ai da wancan mai hamzatul wasl ita ce al wannan al harfu ta'arifin aw lam faqat fa namatu an rafta qul fihi namat inji imam inji imam malik inji ibnu malik wannan ce wannan al din to shin wannan shi ya mata kamar dai son da ya gabata amma wannan lamul amri ne ba irin wancan bane a gane ko fal yataqullaha wal yaqulu qawlan sayyida fal kun ga na fa'un ko a فليت كل هكا يكي وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم في ذرية ضيافا خافوا عليهم فليت كل لكم له فل فل يتق الله ول يقول قولا سجدا كذا فل yanzu alhamdulillah da an samu su a ƙur'ani ga shi wal ga fal ya taƙwallaha shi summal ya ƙazo ta fasahum saboda duk sun biyo wawun ko fa'un ko summa, sai a yi musu ɗauri eh? a fa'un ala hasbi ma qabalahu wani lokacin ta zama fa'ul atafi wani amma dai za ce kai li'irabi a yanzu nan in aka ce kai li'irabi a yanzu a haka sai ka ce fa'un ala hasbi ma qabalahu eh fa'un din nan tana matsayin bayanin da izo kafin yanzu tunda ba a koro maka daga farkon aya ba ka zo ka ce fa'u sababiyya ko fa'ul ataf ko fa'un kaza ka zo ka rikita kanka sai ka ce fa'un ala hasbi ma qablahu iya na aka ce illi iraban falyataqullaha ala hasbi ma qablahu duk inda aka yanko maka amma da an dauko maka tun daga farkon aya din ina farkon aya take abin wai za hadar alƙismata ulul qurba wale ta wal yatama wai za hadar alƙismata ulul qurba wale yatama wal masakinu farzuqu minhu qulu qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina law taraku kaga kaga kana ne ma'ayatin daga wai wa idza hadar alqismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minu kaga in amr din ya fara farzu farzuquhum minu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina لو تركوا min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyataqul laha wa yaqulu qawlan sadida kaga amr din ya latin cikin wata to in ka ce za ka koma haka har sai ka je ce ina za ka abun nan sai ka ce fawan ala hasbi ma qablahu lamun lamul amri mabniyun ala sukun ewa idan ka koro ta kenan amma idan aka ce ma il irabi ko da ka san ayar ko da ka kayo tilawata inda aka ce maka yi li'irabin wannan to sai ka ce fa'un ala hasbi ma qablahu amma baniyun al-fataha kawai Shi kenan eh lamu Lamu lamul amri alaskun. ala sukun yattaqullaha fi'l mudari majzumun bi lamil amri wa alamatu hafi hafmin nun لأنه من الأفعال الخمسة Allah ismul jalala. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة sai wala fin nahayi wa du'a'i akwai la fin nahayi in an ce an nahayu shine na sama ya hana na ƙasa ya hannu malami a ajinsu a shine na sama ko sai hana ɗalibai su hannu amma idan ɗalibai ci a ah, malam karka doke ni a to shi kenan kaga nan roƙo yayi in a gida ne mai gida eh yawwa ina fata mun fahimci wannan shine idan na sama ya hana na ƙasa to sunan wannan hani annahayu idan na ƙasa ya hana na sama sunan wannan ba annahayu ba sunan wannan addu'a roƙo rabbana la tu'akhizna kaga la la tu'akhizna kaga tu'akhiz wani fili ne eh fili ne mudari'i majzumun bime bila addu'a'iyya majzumin bila addu'a'iyya haka suke kyanar ta wani lokacin sun so su dan abana ɗin irabin sai ka ci a ah, wace ce kuma la addu'a'iyya kamar ta wannan kawai ya hangi abin na ƙasa ne suka nemi na sama shi yasa ce la tu'akhidna ya Allah kar ka kama mu ina fata mun fahimci wannan majzumin bila addu'a'iyya wa alamatu jismihi as-sukun saboda haka akwai la iya idan ka ce la tajlis ga la tajlis la tajlis kada ka zauna to wannan wannan dai la din mun ganta haka idan muka fahimci cewar ɗalibi ne ya ce da malam karka zauna anan karka zauna anan ma'ana du'a'iyya ce eh idan malami ne ya ce da ɗalibi karka zauna annahiya ce shikenan yanzu kawai za mu ga daga ina lafazin ya fito in daga na sama ne zuwa na ƙasa ya zama na hayu in daga na ƙasa ne zuwa na sama ya zama addu'a mu bambance wannan laɗin annahiya ita ce take mafi ilimu zari'i jazma ba la annafiya ba eh ba la annafiya ba la annahiya domin akwai la annafiya akwai kuma la eh annahiya da Allah ta'ala yake cewa aka farhum la ƙiluna la alamuna ba ga la ba kun yi shiru to wace la ce eh annafiya ce da aka faruhun la la ƙiluna wannan ladin nafiya ce ba nahiya ba domin da nahiya ce da an share nono inda nahiya ce da hanawa take yi to da an share nuno amma tana kore aka farmu la ya kalu mafi yawan to ba su da hankali kaga ta kore musu hankali ne saboda ka sai ka su sosai in ga an tabbatar da nuno anan nan in a cikin af'alul hamsa ne ko kuma ga an tabbatar da abin nan an tabbatar da rufu'a ka fahimci wannan da kyau ko ko ga an tabbatar da nasaba to ka tabbatar ka tabbatar ba lace nahiya ba kamar wacce muka kwanaki abin nan li'alla ya alama ahalul kitabi li'alla likaila barakallahu fi likaila ya alama ahalul kitabi amma akwai li'alla ko yawa yawa yawa kaga nan likai la ya alama nan menene nasaba ce ko me yi nasaba din lamu kai ko kai to ashe dai wannan la din wannan la ba la ce annahiya ba nafiya ce korewa ta yi inda inda ta yi na hayu ne da wannan fi'ili mudari'in ya zama majzumu kullum abin da za ka lura la'an nahiya ita take ma fi'ili mudari'i jazma kawai nata da ka ga jazma to ka san alama ce na fi'ili mudari'i kun fahimci wannan da kyau ko ko dai jazama da share nunu idan yana cikin af'alul khamsa ko jazma da share harfin illa idan mu'tal akhir ne ko jazma suke nan ma'aiko na ko dai sukun a zahir ko wani amma dai kaga ba haka to ka sani akwai la nahiya wannan yana da kyau sosai da sosai mu lura da wannan kuma a karatun qur'ani za ka dora an jima kaɗan kai la'akari da wannan ku lura da wannan da kyau ko karatun qur'ani da zaka fara ka lura irin wannan la'ɗin din zaka dinga ganin su don ka fayyace la annahiya da la annafiya in an ce annahiya la wacce take hanawa la ta jilis kada ka zauna me yasa muka fahimci cewar an hana ka ka zauna saboda la la zahabu ma'ak shi kuma fa nafiya ce ba zai tafi tare da kai ba ka ka hana tafiya ne tare da kai amma ba ka ka kore tafiya ne tare da kai dan ta la zahabu bai ce la zahab ba yawwa saboda haka a fayyace su sosai sosai tsakanin la annahiya da la annafiya sai la addu'a'iyya dama ya ce ya ce wa lafin hai eh wa du'a an ce addu'a shine wacce muke ko rabbana la tu'akhidhna isran ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل أغني ولا تحمل أغا دو wannan roƙo ake yi isa ake kiranta la addu'a'iyya in an ci il la sai ka la addu'a'iyya la tu'akhidna ka ce la addu'a'iyya la wacce take ma'anar eh mabaniyat al sukun ai da duk harafi مبني والأصل في المبني أن يسكن وكل حرف مستحق للبناء وكل حرف مستحق في البناء والأصل في المبني أن يسكن عند ابن مالك أجني تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر wujuban taqdiruhu Allahu subhanahu wa ta'ala na ko kuma in ka gana maka ce rabbu duk dai shine subhanahu wa ta'ala na maf'ulun bihi ko damirun munfasil ko damirun muttasil mabani ala sukun fi mahalli maf'ulun bihi kaga nan na mu zama bayanin ta guda nawa na muka ambata lam ku lissafa min lamma alam alamma lamul amri wa du'a biyar kenan ko wala fin nahyi wa du'a no kenan shida waɗannan su ne waɗanda suke mafi ilimu dari'i ɗaya da zama hmm? su suke mafi ilimu dari'i ɗaya da zama yanzu za mu tsindima kan waɗanda suke mafili mudari biyu jazma akwai tambaya nan mun guda shida da suke mafili mudari ɗaya jazma a cikin goma sha nawa sha takwas sauran nawa nan? ka tsoron Allah mana sauran goma sha biyu waɗannan goma sha biyu su zari mudari biyu suke majazama saboda ko da ka gaɗe sai ka lalubo ɗaya kun yi shuru in da ka gaɗe ba to sai ka lalubo ɗaya in ba ka gani zahiri ba ya ga ce muƙaddar amma sai ka lalubo shi sai ba ka lalubo shi ba fili ne muka ce yana fi jazma biyu na farko sai ka kiran shi fi'il sharti a cikin biyun na biyu kuma sai ka ce jawabu sharti kenan kawai ai la'irabin ba shi da wahala na farko a cikin waɗannan shine me in a shartiyya kenan eh in ya zahab kun ji in ta zahab ya zahab musharana in in tdhab yadhab aga tdhab yadhab in tajlis in tajlis ajlis hmm? in tusafir in tusafir usafir usafir ma'ak to haga nan in in in haga kun ga ya sha bamban da wancan sai da muka samu fi'ilin mudari guda nawa guda biyu ga ɗaya ga ɗaya sai ka ce in a shartiyya tana da sharaɗi sharaɗin shine in kai kaza za a yi kaza in kai kaza abu kaza saboda in a shartiyya mabaniyun Allah su kawai da kaganta da sukuni Allah su kun ga da kasara in dai harafi ne tazhab fi'lun mudari'un majzumun bi in eh wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa fi'l sharti yadhhab fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi wa huwa jawabu sharti jawabun sharadin kenan sharadin shine in ka tafi jawabun sharadin kuma zai tafi shi za a yi kiran shi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ka gani in in tattaqullaha kun ga saboda mai wannan ya zama fi'il mudari majzumu af'alan khamsa an share nun yaj'al lakum yaj'al lakum aga amma fa ba dauran boye ne fa wannan mun fito da shi sarari ne saboda ba idagami bane tunda lamain sun haɗu yawwa kaga in ta taqullaha yaj'al lakum sai zaman wannan shine jawabin sharɗin sharɗin shine me ku tsoron Allah in kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan malaman tafsiri suka ce alfarqan shine Allah ya ba ku ilimi mai amfani wanda za ku dinga ga fayyace ƙarya da gaskiya da shi me zai kawo samun ilimi mai amfani jin tsoron Allah saboda akan ma ƙara jin tsoron Allah akan samun ilimi wannan ayat tafi fitowa fili akan ayat da ke ƙarshe karshen suratul baqara wace wattaqullaha wa yu'allimukumullah an ka kallaci irabi sosai an ka kallaci irabi wannan tafi waccan fili an ka kallaci ma'ana da larabci zubin larabci wannan tafi waccan domin wattaqullaha wa yu'allimu wa yu'allimu kaga yu'allimu wani fili ne mudari'i ne kaga ba cewa yu'allima ba mallaka ce wa'ul ma'iyya ne eh ko fahimci yi wannan da kyau ko to amma wannan in tattaqullaha yaj'al lakum wannan ayar ta fito a fili akan waccan ta wannan babin fayyace tsakanin ilimi ga abin da ilimi yake gadawa kamar yadda malaman tafsiri suke magana mutum zai iya samu albahar muhit na abu hayyan na'am so wannan dai shine abin da ya shafi in kenan nan shi dai haka ne wa in ottum odina eh wa in yastaghifu yughafu an suka nemi agaji za a gaza musu sai dai sai dai sai dai wannan ka faɗa wa in ottum odina kaga wani fili madi ne eh wani ottum in kuka sake za mu sake subhanallah al'afim muhammad al'amini shankiti ya yi bayani a wannan tafsiri din kun fahimci wannan ko ba na suratul isra'i ba ne ya yi bayani ke dan kaga yake cewa wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi latusirunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna ulwan kabira fa idza za wa'du wa lahum ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadidin fatasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula fum hada yake cewa in utum udna an kuka sake za mu sake sai ce to sun sake din su yahudawan sun sake aikata ta bargaza muhammadu shankidi ce sun sake yi kuma allah ɗin ya sake musu ya ce ya sake musu domin an ɗanɗana musu azaba a khaibar an ɗanɗana musu azaba a ina ne a ina ne har allah ta'ala yake cewa yi bu buyutuhum bi aidihim wa yadil mu'minin dai zuwa ƙarshe nam eh eh har amari sai dai kaga nan zaka ce wa in uttum fi'il sharti udina jawabu sharti na kaga ba magana jazama kenan dan jazama ba ta shiga fi'ili mudari a fi'ili madi kamar yadda shine mazhabin malaman basara wa in yastaghifu ai da ka ka ko kaga yastaghifu fi'ili ne mudari saboda me ya fara da ya'un kafin an share mai nunin ne saboda yana cikin af'alul khamsa yughafu shi na fa'ili mudari ne yana siya fa'alin hamsa an sha da mai nuna a shaida akwai an fahimci karatun sosai da su eh in yaskafukum yakunu lakum a'da'an in suka danke ku za su zame muku tintiran makiya in yaskafukum kaga yaskafu filin ne mutare da aka share mai nunu abin nan in yaskafukum yakunu kaga ba ce yakunu na ba na saboda ka dinga kun kenan inda ka ga fi'ili sai ka samu mai eh sai ka kama mai sharadin sa ko ko muqaddar ne kuwa ko da cewa eh, in ya jilis a yadda lokacin da ya faɗa maka larabcin za ka gane cewar yana nufin in ya jilis ya jilis ne ko in ya jilis ya zahab da sauransu ina muke in ko na'am sai mai kuma me ma. da ma ita ma haka ma tana zuwa lighairi akil kun gani ko ma tana zuwa lighairi akil suna cewa ma tabbul min juhudin tukafa ma tabbul min juhudin tabdhul tukafa ba gama din ba tabzul min juhudin tuka na ya za a ce tuka fa'a tuka fa'u ya za a ce a abiljazm ne tuka fa ma tabzul min juhudin duk abin duk ƙoƙarin da ka yi tuka fa za a sa kanka maka to ga nan tabzul fili mudari ne majzumun bima tukafa wannan fi'il sharti tukafa fi'il mudari majzumun bima wa huwa jawabu sharti ma tana zuwa ne li ghairi aqil shine asalinta eh shine ma ko al-mausuliyya ce ko ash-shartiyya ce kamar wannan idan ka dan ce ma ash-shartiyya eh da sauransu dai al-aslu fi ma tana zuwa li akil in an ce li akil shine ga me kenan amma yana zuwa kuma lil akil kuma da Allah ta'ala yake cewa abana walladhina mulifu ruji furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat kaga ba a ce aw man malakat aymanuhum ba duk da cewa kuma ma malakat aymanuhum akil ne eh kun ga na ma ce al-mausuliyya haka na faɗin Allah ta'ala fankihu ma tawala kuma ne kaga ita an kawo ma kuma ana nufin abin nan kaga ya nuna dai ma tana zuwa al'asulu fi ghairi akil sai dai takan zo lil akil eh ma min dabbatin a nan a a ghairi akil ne akan al'akil ma Allahu bi azabi ma shiru bihi a yumsiku ala hunan mai da su fitar wace ce a ne a ayar ayar ayar ayar ayar farkon ayar ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi na min su'i ma bushira bi ba a ce min su'i man bushira bihi ba kaga dai ya nuna ma tana zuwa li akil abin aban al fi ma li akil tana zuwa kuma lil A'a, wannan tambaya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati ko sabba lillahi ma fi samawati eh no wa ma ja'alna ashaban nari eh, illa malaika ka kawo ma mai ta wuce to ya ana ko yana karanta ne sani shi ina a nafiya ce can wa ma ja'alna shi zan gubara hin ce na nafiya ce kullura wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya masu tsaron wuta ba ai kaga korewa akai yawwa ba wai waɗanda muka sanya masu tsaron wuta sune mala'iku ba kun gane ko balle ka ce an yi ma an yi nafiya ce iza da kace ma ja'ala Allah min bahirati nace nafiya ce yawwa ina ma kai tana da zuwa ruwa da akwai istifamiya akwai shartiyya wata makiya akwai musuliya akwai kaza akwai kaza akwai kaza eh tana bukatar darasi ne sai me kuma man eh ya ce man ta'allaka tamimatan faƙar ashirak man ta'allaka tamimatan faƙar ashirak kaga man ashirtiya shi za ga an ce man الشرطية من تعلق في لين ماضي ونا فعل الشرط كينا نمبر ذاك تي جزوم با فقد كفر فاء أبنن أبنن فقد أشرك جملة جواب الشرطي kun fahimci wannan da ke ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu aga shi ma irin wancan ne duk sharti ya ce man ahadatha fi amri duk wanda ko abin nan takan zo ga mausuliya duk waɗannan guda biyu da muka ambata da muke magana da ma da muka ambata da su da man da muke ambata yanzu gaba su a ɓangaren usul fiƙihi duk suna zuwa cikin abin nan ne umum ne kaza kamar ma tufidani ma'an kullal umami ya ukhayya fasna'a kun bai wannan ko yasa mai maraki yake cewa sayyahu kullun aw al jami'u wa qad tala alladhi lati al furu'u duk abin nan ne muna cikin man aha ku ba misalin fi'il mudari'i ya kawo ayar faman taqanut minkum lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan kaje da na karanta niyya na karanta wa man taqanut kira ce a shari'a wa man taqanut wa man taqanut da wa man yaqanut saboda man man lafzun ne mufradun muzakkar kun shuru maimaita eh aha eh eh ko zahiran nan ina ne wani ne misali da ke kawo ah, ah, ah. a a yanka lura a hadasa fili maudi ne eh kaga fili maudi ne hisa gadin duk ban yi dogon bayani a nan ba a hadasa man a hadasa fi amurina haza ma laisa minhu wannan sharaɗi ne fa raddun jawabu sharti sai ka ce jumla jawabu sharti a wannan da ke ko wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha aga wannan shine jawabu sharti nu'tiha amma kaga sai da aka samu fi'ili ake atafi kuma kafin in je nan jawabin da ne muku dazu nake cewa man lafzun ne mufradun muzakkar lafazin kenan amma ma'anar fa ma'anar shi tana zuwa jam'i kun shiru ma'anar shi tana zuwa jam'i ma'anar shi tana zuwa mu'annas da Allah ta'ala ce wa minan nasi man yaqulu man lafzun mufradun muzakkar yaqulu yaqulu wani fili ne ma fili ne muzakkar abin muzakkar ne kuma mu'annas mufarin ne ko jam'i ya ƙulu sai ce amanna billahi bai ce amana billahi ba ya ومن الناس من يقول آمنا بالله بيتي آمن بالله باليوم الآخر با وما وما ba بمؤمن بس wa وما bi mu'minina dan ya nuna maka ma din tana zuwa da jam'i kenan sosai da sosai za mu dinga ƙara bayani akan haka insha Allah ta'ala mu koma dai kan karatun mu man wa man lam yajid minkum man lam yajid abun wa man yastati minkum yawa eh wa man lam yajid minkum wa man lam yajid wa man lam yajid ban karo aya ba wannan eh wa mallam a ba man bace yawwa ta fito fili kenan ta fito a fili wannan yawwa a wa man yattaqi Allah to ina fi'li mudari ana eh ina alama jazma shi ka gani yattaqi fi'li ne mudari majzumun wa alamatu jazmihi harfu illa yaj'al allahu makhraja wa idan Allah min amri yusra ina jawabu sharti yaj'al lahu min amri yusra kaga nan man sai ta zama ash-shartiyya mabni ala sukun ismu sharti يتقي fi'l sharti yaj'al jawabu sharti. to kuma game da muke magana al'asul fi man shine ta zo me lil aqil kamar yadda muke nama lil ghair aqil naman kuma lil aqil ta zo ga lil aqil ita ma ta kan zo li ghair aqil wani lokacin wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi eh ala batni kamar mai kenan kamar maciji kenan kamar igiya a kasar hausa sai a ce igiya ba ko ba za a ce an ga maciji sai a ce an ga igiya <laughs> ومنهم يمشي على بطن ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع من من من أكاو ko cewa asir balkata hal man ya iru janahahu ila man kada hawaitu kama yana fawon saboda mai kace rufa eh ai wannan wawan din ba shi da tasiri man kawai muke nema matashiyar aya ce ko ta fara da man ko ta fara da fa'un kullu albu'a da yake nema wace ce eh kar ah yayi mana mana mallame jid fa siyamu fa mallame jid kun ga tun ɗazan nake ta kauce mu wannan in kun lura a na biyu akwai fa'un faman ya yajid fasu yamu ba an samu fa'un ba faman ya yajid wanda bai samu ba yanzu mun samu me sharɗi yanzu muna neman me jawabu sharɗi sai aka ce fasu yamu aka ga ba fili amma dai jumla ce sharɗiya tunda ba ta buɗe da fa'un ba daidai ne da man da fi amrina na haza laysa minhu haka duk za ka tana ta zuwa da fa'un to da yake fi'ili ne mudari ko jumla ce ismiya ko fi'iliya hisa ban shige ta sosai ba nam na yi muku wannan fa duk shi ne na ce wawon ala hasbi ma kabalahu kawai da fa'un ala hasbi ma kabalahu haka kawai ka yi li'irabin wa alaikun salam amman barakallahu fik yace amman hadha alladhi huwa jundullakum yansurukum min yawa abai ta bace yayi kokari yana ta ƙoƙarin kawo man din ne eh na wata man kake da ita aha aha min fa zalika jahannam gafa jahannam gafa wannan wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam yajir lahu fil ardi maragaman wasa kaga wani a fito fili wa man yuhajir jir jir wa man yuhajir fi sabilillah ko yajid fil ardi maragaman wasa wa muhajiran ila thumma yudrikuhul maut kaga duk ba mu samu jawabin shartu ba fa qad waqa ajruhu ala Allah shine jawabin shartu din a shartu ba eh ba a samu jawabin shartu ba amma ana ana atafi a shi wa man taqanat min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha to wa man yaqanut bari mu karanta wa man yaqanut wa man yaqanut qira'a ce sab'iyya wa man taqanut kuma qira'a ce ashriya wa man yaqanut min kunna kaga yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal kaga an samu jawabu shaddi kaga ba cewa ta'malu ba wa ta'mal saboda fi ne akan sharti wa ta'mal salihan nu'tiha kaga zaka share harfin illa wa man yuslim eh nan faƙadistan saka shi ne jawabu sharɗin wato jawabu sharɗin yana zama fi'ili mudari'i yana zama fi'ili mudari'i ba yana zama jumla fi'iliya yana zama jumla ismiya amma dai lalle akwai jawabu sharti ko ko kaddara shi mutum zai yi <laughs> eh? eh eh wa mai kasbi isman gama ayar jawabu sharɗin kenan kun ga fa'un ta fito sun da in kun ga za ku dinga jin fa'un tana shigo jawabu sharɗi fa'un tana shigo jawabu sharɗi mhm. mun yi naman kenan ko sai mahma gidan ɗaya ce ku kawo mana ita eh. wa ƙaunar mahma eh, gidan ɗaya ce damar guda ɗaya ce a ƙwar'ani wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama kun ji fa'un ko zaki ta karantawa in dai kana neman jawabu sharɗi zaka ji tana ta zuwa wa qalu mahma ta'tina kaga ta'ti shine jawab fili sharti wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana bihi fama nahnu fama nahnu muminin. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصل دجرا دي ne ko yana tabbayar me ma'anar mahama aha me ce ce ma'anarta abin nan shai ibrahim ya ce maka kowane lokaci <laughs> da kun tafi kaula eh abin nan mahama duk yadda duk sadda wa kalu ma ta tina suka ce a duk lokacin da a duk sa'ad da a kodayaushe kenan wa kalu mahama ta tina bihi na akwai kuma akwai kuma me akwai iz ma iz ma alaikun salam a'a wannan izma ce ba izina da rabahu ba <laughs> kafin yace wannan izma ake nema kai kuma ta kawo izina da rabahu ce nida'an khafiya nan ku nike sauraro fa eh a ƙur'ani a ah, wannan gane ya ce babu wani a ƙur'ani mustapha ya ce babu wani a ƙur'ani abin da ke ƙwarar shine lauma na suratul hijiri lauma wanda ke kuma ba a kan lauma muke yi ba yau amma yanzu wannan kuma izma ce ita kuma ta suratul hijiri lauma ce kun yi shuru akwai izma izma ita ma tana cikin abubuwan da ke mafi ilimin bari'i jazma gani suka musulunta nan ba akwai akwai mai kuma akwai ayyu akwai kuma ayyu a sasan wari'iya ko a'a ita kuma ayyu tana yi tana shiga duk abinda muka ambata din can a baya tun daga in har zuwa nan tun daga in ba ita ce farko abin da za fi'ili yi guda biyu da zama ba to har zuwa nan duk ayyu na shiga eh da su. kamar duk aikin da in ta yi ayyu tana yi duk aikin da ma ta yi ayyu tana yi duk aikin da ma ta yi ayyu duk aikin da ma ma ta yi ayyu tana yi hamma da sauran da zamu ambata wa mata da mata ita mata tana zo da akan azzaman ne ko da ayyana duk suna zuwa akan akan abin nan ayyu kitabin taqra yufidka ayyu kitabin taqra duk littafin da ka karanta zai amfane ka kaga wannan wannan akwai abin banda banda banda littafin tsubai mutum ba zai ce ya karanta a ko ta fa'ida da zai samu a cikin juyayyar yasin ko cikin abin nan ba mai ma take da suna ummu musa ko ko ya muhiya ko ya muhiya dangan karfe eh. <laughs> ko baro ku gode wa Allah wasu da sun taya cikin sunna kai tsaye an da eh? eh eh eh eh aljanu ne ai wasu abubuwan duk surkulan aljanu ne ai da aljanu ake kira ya ja baro abinda za ga ƙaura ya miƙe ya yi kirari ya yi kirari ya yi kirari yana jan baru eh. eh a cikin ma sai uban daba ne yake iya baro ba akwai aina aina wani lokacin ana ƙara mata ma aina mata kunu aina ma ta kunu kumul mautu aina ma ta kunu ya'ti Kunga ga ya'ti da kaji wani ya ce ya ci ka ce wancan ya ɗibu daji <laughs> akwai anna akwai akwai haifu ma akwai kaifa ma duk wannan lilhal ne akwai kaifa ma ko duk waɗannan lilhal suke zuwa aina ma tusafir ta je sadiƙan akwai anna anna tattaji filwatan tara jamalu wai yake cewa anna tattaji filwatan duk inda ka kewaya a ƙasa tara jamalahu za ga kyawun abun ai wata kasar da shi dai kasar da ya rubuta ba dai kasar da aka karanta ba akwai aina aina ta amal tabara duk inda kai aiki za ka kware akwai iza iza ka ce me ce iza waƙatul waƙi'a akwai iza fi shi'iri khasa akwai iza da take zuwa cikin waka kadai iza cikin waka kadai kamar yadda wani yake cewa istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa iza tusibaka khasasatun fatajammali haga wa iza tusibaka haga tusib ba shine fili mudari ba amma kuma sai aka yi mai jazma saboda a cikin shi'ir ne ma'ana ba a zuwa da iza kenan cikin shark yawwa saboda haka idza cikin sharto ko da ta zo a shartiya ba ta mafi ili mudari'i jazma mu yanzu muna magana wanda suke mafi ili mudari'i jazma ne aka ga akwai idza shamsu kuwirat wa idza nujumu akwai idza sama'un shaqqat wa idza suhufu nushirat haka duk wani a suhuf ai ba fi'il mudari'i bane yawwa to amma yanzu muna magana ne akan wanda suke mafi ili mudari'i jazma wanda ke da nahawu na biyu a annahawul wadih idan ya buɗo babin da yake ma fi'ili mudari'i jazama adawatu lati tajzimu fi'ilaini mudari'aini fi'ilaini to zai ga waɗannan baki ɗayan su da misalan su dan mun abin da ne saboda lokaci ya dan jaya yanzu har mun ƙara kusan mintuna sosai akan yadda muka saba yin karatu mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik